kan sa miji ya fara bibiyan mata a waje rashin tsaftanki zai ja mu mai gidanki ya fara yawon mata a waje saboda baki da tsafta baki tsaftace jikinki ba da har zai ci ma ya matsa kusa da ki a matsayin shi na matsayin shi na mai gidanki to kin ga rashin tsafta zai ja mishi ya rinka yawo yana neman matan banza kin ga rashin tsafta nan bai miki rana ba sannan rashin tsafta zai sa 'ya'yanki su yi koyi da abin da kike yi wanda zai ja musu suma matsala har ya kai su ga gidan aure su ma su je su gudanar da rashin tsafta saboda ba su tashi sun ga mamansu tana tsaftace jikinta ba sannan kuma zai jawo miki raini ga mai gidanki kanshi sannan kuma duk wanda yake kusa da ke ba zai so yi ma'amala da ke ba saboda baki da tsafta a jikinki ki san yadda za ki kula da tsaftan kanki ki tsaftace kanki ki wanke kanki ki je a miki kitso in ya daɗe ya yi wuta a cikin bashi ya yi kwana goma amma ka'idan shi kin wanke kanki kin yi kitso to ki tsefe shi da kwana bakwai ki san yadda za ki tsaftace kumbunan hannayenki ki rinka ki samu ki rinka ɗan sa kunshi a hannunki kina tsaftace ɗan hannunki ki sa mishi lalle zai zama abin sha'awa ga ke kanki za ki ji sha'awa ganki na kuma mai gida sannan ki san yadda za ki tsaftace duk wani kusurwa da kika san gashi yana fitowa a jikinki hamatan ki ne kasan ki ne duka kin sani ya kamata ki rinka tsaftace shi ko yaushe ki rinka shi ne shi kake bar ko ina gashi ki su a babu kyau sannan ki san yadda zaki tsaftace bakin ki bakin ki ki san yadda zaki rinka wanke shi akai akai kar ya kasance bakin ki yana wari in ma wani yana kusa da ke ba zai so ya rinka magana da ke ba zaki ga ana kakkau da kai to kila bakin ki akwai matsala kuma ki kasance kina dan safan mai haka a bakin ki saboda gujewa tsagewan baki duk wannan kanana kanana abu da kuke rainawa yana daga cikin tsafta ki san yadda ki tsaftace kafanki kafanki kake bar shi da kaushi akwai hanya mafi sauki da zaki samu ki tsaftace kafanki zaki iya sa ruwan dumi a cikin roba ki dan sa dan shampoo din na wanke kai man wanke kai zaki sa shi a ciki ki dan jiƙa kafan ki kawo abu ki goge ki shafa kafanki da mai kai ki sake ki barta da kaushi shi ma wannan yana daga cikin yadda zaki tsaftace kafanki sannan abu na gaba da zaki gyara kanki ya kasance ko da yaushe kina cikin kanshi. akwai turaruka masu sauki da za ku nema ma ku sha ko vaseline akwai mai kanshi to ki shafa a jikin ki za ki ji jiki yana kanshi ki samu turare lungu da sabonin na jiki ki mace fa sai da gyara sai da kwalliya sai da tsafta rashin tsaftar nan